Tsohon shugaban Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ba zai yi magana ba a kan ayyana ranar sha biyu ga watan Yuni da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi a matsayin ranar dimokuraɗiyya a Najeriya. Mai magana da yawun tsohon shugaban Najeriya Malam Zubairu Abdurra'ub ya ce hatta wasu bayanai da aka gani a kafofin sadarwa na zamani masu alaƙa da batun sha ga watan na Yuni da aka ce sun fito ne daga tsohon shugaban janaral Ibrahim Badamasi Babangida to ba gaskiya ba ne. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To labarin ƙanzan kurege ne kuma ƙarya ce mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya domin tsohon shugaba a ƙasa janar Ibrahim Badamasi gida bai ce uffan ba a kan wannan batu kuma ba zai ce uffan ba a kan wannan batu. Saboda haka duk abin da aka gani a yanar gizo wasu ne suka ƙirƙira domin ganin kawai sun kawo sunan shi saboda in ka lura a Najeriya a yau yau ko da akuya ce teɓari ko kuma mace teɓari sai a ce Babangida. amma yan najeriya za su yi mamaki me zai hana shi magana akan wannan ishu din a yanzu tunda magana ta taso wanda suka ga cewa magana za su tado ta kamar mutum ne wanda ya mutu sai ka ɗauko ka ce wai ka ta da shi wai kuma ya tashi har ya miƙe kuma yana da ransa ai ka ga magana ce wanda za a ce bai kamata ba ma a ce shi ya yi magana akan abin da ya riga ya wuce wannan magana ku ne kuke yi yan jarida in kuma za ku ci gaba da yi sai ku ci gaba da yi amma shi baban gida bai ce komai ba game da kowancan zaɓe ko kuma shi wancan bawan Allah da Allah ya ɗauki ran shi amma akwai yiwuwar ya yi magana nan gaba ko ba wani maganan da zai yi akan wannan batu a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta goyi bayan matakin shugaba Muhammadu Buhari na ayyana sha biyu ga watan na Yuni a matsayin ranar dimokuraɗiyya a Najeriya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta ba da hutu ga ma'aikatanta ba a wannan rana ta talata da ta zo daidai da sha biyu ga watan Yunin wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Kamar yadda kwamishinan labaran jihar Malam Ɗanjin Masallau ya yi ƙarin bayani. Ba a sa hutu a wannan wata ba, amma kamar yadda muka dai sani wannan gwamnati kamar yadda gwamnati shi ma yake faɗi ya ce idan duk lokacin da yi maganar muhammadu buhari sai ce ai tsakanin ya zama kamar maganar ɗa da eh, uba da ɗansa ne gwamna namu abubakar sani bello ya jinjina mishi kuma ya yi murna ya goyi bayan wannan abin sai dai kawai ba a dai ba da wannan hutun ba wato akwai aiki dai a ranar talatin nan ayin allah ya da akwai aiki mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.